Masu saurare ku da haka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Litinin. Daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya, sannan shirin labaran wasannin mako, sannan daga ƙarshe ku saurari shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 25 ga watan maris ɗin shekara ta 2024 wanda ya daidai da biyar ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan maris na shekara ta 1957 aka kafa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen turai wadda ake kira da european economic community ko kuma eec a takaice a birnin roma na kasar italiya manufar kafa wannan kungiya dai ita ce janye kudaden fito tsakanin kasashen kungiyar domin sauke harkokin kasuwanci a tsakanin su da nufin ganin hakan ya bunkasa tattalin arzikin kasashen gaba daya sai kuma a shekara ta 1992 kungiyar ta zama tarayyar turai wadda ta ƙara ƙarfi ta fuska siyasa da tattalin arziki a matsayi na yanki da ma na duniya baki daya tarayyar turai ko kuma eu tana da majalisar dokoki da kuma kudade na bai daya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 49 da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan maris na shekara ta 1975 faisal bin sa'ud bin abdulaziz ya kashe sarki faisal bin abdulaziz na kasar saudiya faisal dan ɗan uwan sarki faisal ne ya kuma daɗe yana korafi. akan matsayin da yake rike da shi na sarauta cewa ya yi masa kaɗan bayan kisan amin nasa an yanke wa faisal hukuncin kisa an kuma fille masa kai da takobi a gaban jama'a a ranar 18 ga watan yuli na shekara ta 1975 khalid bin abdulaziz shi ne gaji sarki faisal bayan kashe shi da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru talatin da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan maris ɗin shekara ta 1994 amurka ta janye sojinta daga ƙasar somaliya kafin wannan lokaci dai masu adawar gwamnatin said bari na ƙasar ta somaliya sun sami nasarar kifar da gwamnatinsa a shekara ta 1991 amma kuma sun kasa kafa gwamnati a tsakaninsu daga nan ne sai yakin sa ya barke a faɗin ƙasar ta somaliya a shekara ta 1992 amurka ta shiga ƙasar somaliya domin tabbatar da zaman lafiya a ƙarƙashin tutar majalisar ɗinkin duniya amma 'yan tawayen ƙasar sun kashe sojojin amurka 100 a rana guda a cikin ƙasar ta somaliya wannan ya sa gwamnatin amurka ta sake nazari akan ci gaba da kasancewarta a cikin ƙasar da ƙarshe dai ta yanke shawarar mayar da sojojinta gida a rana irin ta yau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 Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. babban malamin cibiyar ilimin addinin musulunci na azhar ya ce martanin ƙasa da ƙasa game da ta'addanci a zirin gaza abin takaici ne kwamitin binciken rasha ya sanar da cewa adadin waɗanda suka mutu a harin ta'addancin kurukos ya kai mutane 137 yayin da adadin waɗanda suka jikata ya ƙaru zuwa 180 mahukuntan somaliya sun sako masunta da ma'aikatan jirgin ruwa da dama na kasar iran da suke tsare da su a gidajen yarin kasarsu yanzu kuma ga cikakkun labarun nan babban malamin cibiyar addinin musulunci ta azhar ta ƙasar masar ya ce martanin ƙasa da ƙasa game da ta'addancin yahudawan sahayoniya a zirin gaza abin takaici ne babban malamin cibiyar addinin musulunci ta al'azhar ta ƙasar masar sheikh ahmad at ya bayyana cewa matakin da ƙasashen duniya suka ɗauka game da harin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke kaiwa kan zirin gaza abin takaici ne sanarwar ta sheikh tayyib ta zo ne a yayin ganawarsa da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da a halin yanzu yake gudanar da ziyarar aiki a birnin alkahira na masar sanarwar ta kara da cewa a yayin tattaunawan ɓangarorin biyu sun tattauna kan sabon ci gaban da aka samu a halin yanzu a gaza inda shehin malamin na azhar ya jaddada cewa abin da ke faruwa a gaza yana barazanar ruguza hanyoyin sadarwa da kusantar juna da aka aka faro shekaru da suka gabata da kuma yunkurin kusantar gabas da yamma har-haren da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai kusa da asibitin ashifa da wasu yankunan gaza sun janyo shahadar falasinawa tare da jikatan wasu masu yawa rahotanni sun bayyana cewa har-haren da jiragen saman rundunar sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai kan yankin da ke kusa da asibitin ashifa da wasu yankuna daban-daban na zirin gaza da suka hada da dir albalha duwar kuwait da garin rafa da kuma yankunan gabashin hominus a safiyar yau litinin sun yi sanadiyar shahadar falasinawa tare da jikatan wasu masu yawa ciki har da mata da kananan yara sannan rahotanni sun bayyana cewa sojojin gwamnatin mamaya sun buƙaci falasinawa ta hanyar lasifika da su gaggauta ficewa daga cikin asibitin ashifa da ke unguwar arrimal a yammacin birnin birnin gaza yankin da suka mamaye shi tsawon kwanaki takwas a jere dakarun kudus bangaren sojin kungiyar jihadul islami sun kai hare-hare kan matsugunan yahudawan sahayuniya da ke gefen zirin gaza da kuma wasu sansanonin sojin haramtacciyar kasar isra'ila dakarun na kudus bangaren sojin kungiyar jihadul islami sun nuna hotunan wuraren da suka yi musu lugudan makamai masu linzami da barin harsasai a matsugunin yahudawa da kuma sansanoni na sojin yahudawan sahayuniya daga cikin abu abubuwan da makamai masu zamun suka tarwatsa na sojin yahudawan sahayuniya sun hada da cibiyar samar da kayan aiki da tsaro da kuma tankokin sojin yahudawan sahayuniya labarun duniyan suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran kwamitin binciken rasha ya sanar da cewa adadin waɗanda suka mutu a harin ta'addancin crocus ya kai mutane 137 yayin da adadin waɗanda suka jikata ya karu zuwa 180 kwamitin binciken na ƙasar rasha ya bayyana cewa bayan gano wasu ƙarin gawakin mutane guda 62 akan ya sanya yawan yawan mutanen da suka mutu ya haura zuwa 137 kuma uku daga cikinsu yara ne a nata bangaren ma'aikatar lafiya ta ƙasar rasha ta bayyana cewa mutane 142 ne ke karɓar magani a asibiti yayin da wasu 38 ke gudanar da jinya a gidajensu wanda hakan ya sanya yawan waɗanda suka samu raunuka a harin suka haura zuwa 180 hukumar tsaron rasha ta sanar da cewa ta kama mutane goma sha ɗaya da suka hada da 'yan ta ta'adda hudu da suka kai harin kai tsaye mahukuntan somaliya sun sako masunta da ma'aikatan jirgin ruwa da dama na kasar iran da suka tsare a gidajen kurkukun kasarsu jakadan iran a kasar kenya ya nakalto daga jami'in somaliya ali muhammad umar balkat mai kula da harkokin ma'aikatar wajen kasar somaliya cewa mahukuntan somaliya sun sako masunta da ma'aikatan jirgin ruwan iran 33 da ake tsare da su a somaliya kuma yanzu haka suna kan hanyar su ta komawa kasar iran ta hanyar jirgin sojojin sama jakadan kasar iran a kasar kenya ali gulampur ya bayyana fatansa na ganin sakin waɗannan 'yan kasar ta iran ya ƙara buɗe hanyar gudanar da mu'amala da tattaunawa mai ma'ana a tsakanin ƙasashen biyu kuma ƙasashen musulmi biyu iran da somaliya za su ci moriyar mutunta juna da kwanciyar hankali a tsakaninsu ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin labaran wasannin mako. Labaran wasannin mako. matasa sauran masu sha wasanni motsa jiki assalamu alaikum barkamu da raka da kuma saka da mu a cikin shirin na labaran wasanni wanda a cikin zama ka kawo muku biman labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu sun cuta da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bar su haɗa abin da kamar tanadi a bisa faifai. to madalla yanzu kuma shirin kwarai shirin bayan kammala wasannin yammacin afirka najeriya ta zamo wato ta samu matsayi na ɗaya a gasar guje-guje tsalle-tsalle da aka gudana a gasar ghana najeriya ce ta zo kan gaba bayan kammala gasar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle a gasar afirka ta kudu a gasar afirka ta 2023 a ranar juma'a ta gabata najeriya ta lashe man yotuka a gasar inda ta samu namobin yabo 21 da suka hada da zinari 11 azurfa 6 da tagulla guda hudu wannan dai shine karo na hudu a kasar ta taka rawar gani a tarihin wasannin kasashen afirka ta yamma manyan 'yan wasan irin su tobi amusan da ese brome da kuma chukwubekwe nkwechi sun ci gaba da rike kambunsu a tsayar mita 100 na mata da maza bi da bi yadda ta kaya kuwa a wasan sada zumunta tsakanin najeriya da ghana tare kwalifta ta najeriya super eagles ta doke abokin kasa ta kasar ghana a wani wasan sada zumunta da suka buga a kasar morocco cyril dizas da ademola lukman su ne suka jefa a najeriya kwallayen kafin jordan ayu na kasar ghana ya farkewa ghana kwallo ɗaya a mintin 90 da fara wasan manyan 'yan wasan najeriya suka da victor osimhen trust ikong da ahmad musa ba su samu goron gayyata daga kocin tawagar fini george ba wanda yake rikon kwariya amma kuma 'yan wasan najeriya sun zage damtse wajen ganin sun doke kasar ghana super eagles za su haɗu da kasar mali a mako mai zuwa a ɗaya wasan na sada zumunta da aka tsara za su buga to ga kaɗan daga cikin irin lambobin yabo da ƙasashen afirka suka samu a wasan tsalle-tsalle da aka kammala a ƙasar ghana ƙasar masar dai ita ce ta zamo zakara da lambobi 189 zinariya 101 azurfa 46 sai wata gulla 42 najeriya ce ta zo ta biyu da lambobin yabo guda 120 zinariya 47 sai azurfa 33 sai ta gulla guda 40 sai kuma kasar afirka ta kudu in ta kai lambobin yabo guda ɗari da shida zinariya talatin da biyu sai kuma azurfa talatin da biyu sai kuma ta gulla guda arba'in har da biyu kasar algeria ce ta hudu da lamba ɗari da sha hudu sai tunisia ta ta biyar da lambobin yabo guda tamanin da bakwai sai kuma kasar ghana mai lambobi arba'in da takwas sai morocco ta bakwai da kuma lambobi talatin da hudu sai kasar ethiopia da lambobi ashirin da biyu kasar kenya ita ta goma da maki talatin ko kuma da lambobi guda talatin da bakwai. yanzu kuma yana da zango a nahiyar asiya inda zamu fara da kasar iran kuma za ku cewa iran ta buga wasanta na biyar a cigaba da wasannin da hankali da ake yi na neman gurbi a gasar kwallon kacin kofin duniya ta shekara 2026 inda ta lallasa kasar turkmenistan da ci biyar da babu wasan da aka buga a filin wasa na azadi a ranar amin ta gabata husaini kanan zadigan su ne suka ci kwallaye biyu da aka zura a raga kafin a jehu ta rabin lokaci yayin da ta zura wato sauran guda uku din bayan an dawo daga hutun rabin lokaci a bangaren gasar kwallon kafacin kofin zakaru na kasar iran kuwa a ranar 6 a watan afrilu mai kamawa ne za a buga wasan mako na 22 inda za a buga tsakanin zubahan da shams azar kazvin sai kuma istiklal takara da misra sanjani sai kuma nasaji mazandaran takara da malavan sai kuma rana ta bakwai ga watan a kara tsakanin faikan da istiklal kuzistan sai kuma galgahar sirjan takara da fesfolis sai kuma fulat takara da havadar a ranar ashirin ga watan afrilu kuma sanatu nafta abadan takara da sifahan sai kuma tarakto takara da aluminium arak yanzu istiklal isa ce a saman tebur da maki 46 sai kuma police da maki 43 a matsayin ta biyu sai kuma tarakto da maki 38 a matsayin ta uku. yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar turai arsenal na sa ido a kan dan wasan tsakiya na tottenham forest morgan gibbs forest morgan dan ingila domin kungiyar ka iya sayar da shi domin ta daidaita lalitar ta shugaban barcelona john lopat ya ce kungiyar ta yi watsi da ta yin da aka yi mata na euro miliyan 200 akan matashin dan wasan gaba na sifaniya lamine yamal kungiyar alhila ta saudiya na son sayan dan wasan gaba na gefe na brazil rafinha daga barcelona kuma a shirye take ta ba da kuɗi da yake euro miliyan 100 a kansa newcastle united na son sayan dan bayan portugal gunakalo inshayo mai shekaru 22 da biyu da haihuwa da kuma ɗan wasan ivory coast usmane diamonde mai shekaru 20 daga sporting lipson amma kuma dokokin kashe kuɗi ka iya hana su da wannan yunkuri nasu da suke son aiwatarwa ƙungiyar liverpool na hamayya da juna domin nada jabi alonso a matsayin manaja alonso ya munzale da ƙungiyoyin biyu kuma yana kan hanyarsa ta jagorantar baya leverkusen domin lashe kofin gasan Bundesliga a karon farko a tarihin kungiyar. Bukayo Saka ya janye daga cikin tawagar Ingila za ta buga wasan sada zumunta tsakanin Brazil da Belgium saboda rauni. Dan wasan Arsenal mai shekaru 22 da haihuwa bai shiga cikin horo ba tunda aka kira cikin 'yan wasan na kasarsa. Hukumar kwallon Ingila ta ce Saka ya shiga sansanin 'yan wasan St. George Park dauke da rauni inda ta fata da Brazil kafin a karbi bakuncin belgium a ranar 26 ga watan maris an da tsohon dan kwallon manchester united da real manchester city da real madrid robino cewa zai iya zama yari na tsawon shekara biyar a brazil kan hukuncin laifin yin fyaɗe an samu rabino mai shekara arba'in da laifi a kotu a italiya a shekara ta 2017 yana cikin taron dangin fyaɗen da aka yi wa wata mata 'yar albaniya a shekara 22 dan kwallon yana zaune a brazil wanda ba a miƙa shi ga italiya ba to amma alƙalai a brazil sun yanke hukuncin ranar laraba ta gabata cewa zai zaman yare a ƙasar kamar italiya ta bukata loyin sun ce yana da lokacin da zai iya ɗaukar ƙara kafin hukuncin ya fara aiki a kansa real madrid na dabda lashe kofin la liga na bana na 36 a jibilla bayan da take ta ɗaya akan teburi da maki 72 sauran wasa tara a kamar kakar bana diwara ya fice daga tawagar faransa bayan an hana 'yan wasan yin azumi dan wasa muhammadu diwara dan kasar faransa ya fice daga sansanin 'yan wasan kasar na kasa da na 'yan kasar shekara bakwai bayan da hukumar kwallon ta kasar ta saka wata dokar hana kowane dan wasa yin azumi a cikin lokacin daukar horo da tawagar 'yan wasan kasar kasashe da dama dai sun baiwa 'yan wasa musulmi dama ta yin azumi yayin da wani lokaci ma akan tsaya ana tsaka da wasa cikin watan ramadan don baiwa 'yan wasa musulmi damar yin buɗe baki to ma saurare duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokacin da aka ɗiyo na kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbewa shi na gaba da wani jin mu ɗauki sa'adun shirye-shirye amma kafin nan amma don kowa da kowa ni ma da gushin nake cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Ta masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sauran mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirya wanda a cikin sa mai muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gaito muku Farhad Baranjan ne wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran da ya waƙa ta musamman kan azumin watan Ramadan da yake mana cikin wannan wata ne mai alfarma barin kuma gefe haɗa ku da shi domin jin waƙa a bakin mai ita kamar yadda masu magana ke cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi ai saurari lafiya. Bye. بده کارم این زندگی رو به تو تو که با منی غرق آرامشم میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم یه وقتایی من زمین میخورم زمین میخورم تو بلندم کنی فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمن بشه که دل با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه تم اینه تو سختی ها فقط اسم تو رو زبون منه دلی که از اول به تو باختم یه عمره که با اسم تو میزنه یه عمره که به آسمون خیرم که شاید به این ماه دعوت بشم تو این ماه کامل میدونم دیگه اجابت همیشه پیش تو خواهشم ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه که دل با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه بده کارم این زندگی رو به تو تو که با منی قرق آرامشم میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم یه وقتاییم من زمین میخورم زمین میخورم تا بلندم کنی فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی to an gaishe ka farhad baranjan wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasa ya da mana waƙa game da azumin watan ramadan fata masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su sai a tarbiye mu a wani shirin domin jin mu dauke mu da waƙar amma kafin na amma kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. دوباره سفره احسان da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya